الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فمن اتقى ربه على ومن أعرض عنه فله معيشة ضنكا أيها المسلمون أسعد الخلق أعظمهم عبودية لله والعبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره محتاج إلى الاستعانة بمخالفه محتاج إلى الاستعانة بخالقه والله سبحانه هو الغني عما سواه وكل ما سواه فقير إليه عظم الله شأن التوكل وجعله منزلة من منازل الدين وقرنه بالعبادة في قوله عز وجل فاعبدوه وتوكل عليه وجعله سببا لنيل محبته قال تعالى إن الله يحب المتوكلين وجعله شرطا لحصول الإيمان به وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين مقام الجليل أي أن التوكل مقام جليل القدر به رضا الرحمن وفيه منعة من الشيطان امر الله به رسوله عليه الصلاه والسلام في قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا التوكل ايمان بالغيب بعد استنفاد بعد استنفاد الوسائل المشروعه في عالم الشهاده تسليم لله بعد اداء كل ما يرتبط بالنفس من مطلوبات وواجبات ورسل أئمة المتوكلين وقدوتهم قال تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت وقال الخليل عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقال هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وقال يعقوب عليه السلام إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والشيطان لا سلطان له على عباد الله المتوكلين قال عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والتوكل مانع من عذاب الله كما قال سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ومجيب لدخول يعني وموجب لدخول الجنات كما قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون قال ابن القيم رحمه الله التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وإن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس عباد الله في التوكل راحة البال واستقرار في الحال ودفء كيد الأشرار والتوكل عباد الله على غير الله ظلم وامتحان للنفس وسؤال المخلوق للمخلوق سؤال من الفقير للفقير قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ومتى التفت القلب إلى غير الله وكله الله إلى من التفت إليه وصار ذليلا مخذولا قال صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه أيها المسلمون الأرزاق بيد الخلاق فما كان لك منها أتاك على ضعفك وما كان لغيرك لم, لم تنل بقوتك والرزق مقسوم لكل أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر قال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروه بطانا أيها المسلمون إن تحقيق التوكل لا ينافي العمل والأخذ بالأسباب البينة فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله عز وجل ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المتوكلين ولم ولم يخل بالأسباب واستأجر دليلا يدله على طريق الهجرة وحفر الخندق في غزوة الأحزاب وإذا قوى التوكل وعظم الرجاء أذن الله بالفرج ترك الخل... يعني ترك الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجته هاجر وابنها إسماعيل صغيرا رضيئا بواد لا هشيش فيه ولا أنيس ولا زرع حوله حوله ولا, ولا رضع توكلا على الله وامتثالا لأمره فأحاطهما الله بعنايته فإذا الصغير يكون نبيا وصفه الله بالحلم والصبر والصدق والوعد والمحافظة على الصلاة والأمر بها والماء المبارك زمزم ثمرة من ثمار توكل الخليل عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتوارى مع صاحبه عن قومه في غار فبلغ الروء صاحبه فقال يا رسول الله والله لو أن أحدهم نظر إلى إلى قدمي لأبصرنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واثق بربه يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأنزل الله تأييده ونصره وأيده بجنود لا ترى وسكن الجأش وحصل الأمن وتمت الهجرة وكذلك نحن اليوم أيها الإخوة نتوكل على الله ونلجأ إليه ونتوب إليه قال تعالى إن ينصركم الله فلا, فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون عباد الله قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه بارك الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, ma'abucin kyautayi wanda ya cancanci godiya a gode masa subhanahu wa ta'ala a bisa ni'imomin da ya mana, da datarwa da ya mana da wannan musuluncin, ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta, sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai mu Muhammad bawansa ne ko manzonsa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin kiyama Allah ya saka mu cikin su bayan haka ya ‘yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa wanda ya ji tsoron Ubangijinsa zai ɗaukaka wanda ya bijire ma Ubangijinsa zai yi rayuwa rayuwa mai kunci tun anan duniya kuma gobe kiyama ya gamu da fushin Allah Allah ya tsare mu ya uwa musulmi mu sani lallai babban arziki wato mafi girma shine ainihin bawa ya zama bawa ga Allah ya zama bawa bawa ya shi bawa ne na Allah yana bauta masa saboda haka bawa ainihin wato ainihin wanda yake gajiyayye shi ne wanda yake ganin shi ya fi ƙarfin ya zama bawa ga Allah, wanda yake ganin zai iya neman taimako da kariya da jingina da wani ba Allah ba, ya riƙa jin wani ne zai kare shi, wani ne zai ba shi wannan bawa shi ne gajiyayye, saboda haka ya 'yan uwa bawa kullum mabukaci ne zuwa ga taimakon mahalicinsa, bawa kullum wato ya sani shi fakiri ne. miskine ne domin Allah shi ne mawadatacce ya wadatu ga dukkan wani wanda ba shi ba sannan duk wani wanda ba shi ba mabukaci ne zuwa gare shi ya ‘yan uwa babban matsalar da za mu tattauna a yau shi ne magana kan tawakkuli wato dogaro ga Allah ji bahaushe ce tawakkali wannan kalma tana da girma da matsayi tana da girma ainihin a tushe na addini ainihin ita ce ma addinin domin mai Allah ya gwama ta da bauta a gare shi ya ce fa'abuduhu wa tawakkal alai ku bauta masa sannan kuma ku dogara da shi sannan Allah ya sanya tawakkali ya zama sababi na samun yardar Allah da soyayyar Allah ga bawa Allah ya ce inna Allah yuhibbul mutawakkilin lallai Allah yana son masu dogaro gare shi har wa yau Allah ya sanya wannan tawakkali ɗin ya zama sharaɗi na samun imani cikakke Allah yake cewa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin in ɗin sharɗiya ce in dai kun kasance ku mu'minai ne na gaskiya to da Allah ku za ku dogara ba da kowa ba domin Allah ɗin ya isan maku shi zai kare ku shi zai taimake ku shi zai ciyar da ku ya shayar da ku ya tsare ku daga duk abin da ba kwa so da sharrin mai sharri wannan kalma ta tawakkali ‘yan uwa wato tana da matsayi mai girma tana da matsayi babba a wurin mai rahama Allah ya yarda da wannan kalma ta tawakkali da aikin tawakkali ga mai tawakkalin har wa yau tawakkali yana zama wata katanga da kariya daga sharrin shaidan domin me ainihin Allah ya umarci manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya dogara ga Allah da shi da al'ummarsa ya ce wa tawakkal alallah wa kafa billahi wakila ka dogara da Allah kuma Allah ya isa ya zama wanda za ya zama wakilin ka da kuma wanda za ka dogara da shi ya ‘yan uwa wannan ana gaya ma annabi a gazotul ahzab irin abin da annabi ya gani na dandazon makiya musulmai kafirai afwan da suka yi ko arna iri daban-daban su zo su yi ma madina kwaf ɗaya annabi ya dogara da Allah ya yi al'akzu bil asbab aka fita aka je aka haƙa ramin handak sahabbai suka yi iya abin da za su iya yi sannan suka dogara da Allah sai gashi Allah ya taimake su ya kare su saboda haka shi tawakkali wani imani na na ɓoye ba iya ganewa ka dogara da Allah ko da wani ni ma ba za ka iya ganewa ba wani aiki ne na ɓoye kowa ya dogara da Allah da wani ya dogara Allah zai iya sani ya tantance Allah ya ba mu ikon dogaro ga Allah saboda haka ake so <clears throat> wannan aiki na ɓoye shine tawakkali kenan bayan mutum ya dogara da Allah sannan ya zartar da abubuwan da zai iya yi na shari'a da aka shimfiɗa masa sabubba kinan na cin nasara sabubba na aiwatar da za abin da za ka yi aiwatarwa to kuma a can sai ka zama ka dogara da Allah bayan ka gama abin da za ka yi ta kake so to sai ka yi aure sannan kuma a kusanci iyali to sannan sai ka dogara da Allah in Allah ya kaddara maka da sai ka samu amma baka yi aure ba ka zauna kai ta Allah ba ni da Allah ba ni da haka nan kasuwa kana son kuɗi kana son abinci sai ka kama kasuwanci sannan sai ka dogara da Allah shine bambancin attawakkul da kuma attawakul dogaro da Allah da kuma dogaran da bai shari'a ba ce da shi ba ka kwanta ka ce Allah ba ni baka fita ka nema ba ba a yarda da wannan ba shi yasa malamai suka ce attawakkul imanun bil ghaibi ba'da istinfadil wasa'il mashru'a fi alamin shahada ƙarara ka tashi ka kama abin da za ka iya yi duk wanda za ka yi zaɓe muke fuskanta ba za ka yi ta ce Allah ba mu nagari kai kai kwanciyarka ba ka je kai rijista ba ka je kai zaɓe ba ka ce Allah ba mu nagari a'a sai ka yi al'akhzu bil asbab ka fita ka je kai rijista lokacin zaɓe ka je ka zaɓi nagari sannan kuma sai mu dogara da Allah mu yi addu'a Allah ba mu shugaba nagari ya ‘yan uwa mu sani wannan aiki na tawakkali ko kuma wannan <clears throat> wato ainihin ibada ta tawakkali aiki ne na dukkan manzanni aikin su ne kowane manzo ka ɗaga tarihinsa ka karanta za ka ga cewa kalmar tawakkali aiki ne nashi wanda ya zartar da shi mu fara da annabi nuhu alaihi salam aminci ya ƙara tabbata a gare shi Allah yake hakaito mana abinda ainihin lokacin da ya ta fama da al'ummarsa mun san shi ne ya shekara nawa shekara nawa yana wa'azi a dubu shekara hamsin ne babu to shi ne yake cewa abin da nake gaya maku ku mutane na in yi maku nauyi ba za ku yi aiki da shi ba da tunatar wadda nake muku da ayin Allah to ku sani fa ta tawakkaltu ni dai da Allah na dogara na yi muku da abin da zan yi na isar na wa'azantar lailan wa naharan jaharan wa sirran ba irin hanyar da ake bi dai ai wa'azi annabi nuhu bai bi ba ya ware masu hali a ɓoye masu kowa amma ina saboda shiriyar daga Allah take aikin manzanni da masu wa'azi su nuna hanya wanda Allah ya da ya bi ya gane hakanan har wa yau Ibrahimul Khalil kowa ya san shi ma gwagwarmayar da ya sha da kafiran zamaninsa har da ma mahaifinsa a ciki shi ma da ya abin da ya ya ce rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anamna wa ilaikal masir sadda aka taru aka gina rami zirin zirin za a jefa shi za a halaka shi cikin wuta rabbana alaika tawakkalna ya ubangiji gare ka muka dogara ka dubi wannan kalma wacce muke bukata ta a yau ta zama jini da tsoka namu irin wannan zamanin da musulunci da musulmi suke gamuwa da makiya na cikin gida da na waje wanda ba su da ƙarfi sai na Allah la haula lana wala quwwa mu muke da buƙatar mu fahimci wannan rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir har wa yau ku duba annabi hud alaihi salam shi ma haka nan yace inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbukum lallai ni na dogara da Allah ubangiji na ubangijin ku ka dubi rububiya tsintsar tauhidi kenan yace ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha ba wata dabba dabba duk abin da ke taka ƙasa sunansa dabba a lugha kai ma dabba ne dabba gidanka dabba ce duk abin da yake taka ƙasan nan sunan shi dabba a irin wannan harshen to ba wani mai taka ƙasa da jan ciki da mai waye a ban ƙasan nan face makwarkwadarsa tana hannun Allah bai isa ya abin da zai ba sai Allah ya so to da wannan zaka dogara dan uwa muna jaddada wannan saboda halin da muke ciki hali ne na buƙatar mu koma mu dogara da Allah Allah ya isan mana shi zai kare mu shi zai taimake mu shi zai zartan mana da abin da muke so ku duba har wa yau yaqub alaihi salam sanda ya gamu da abin da ya gamu da shi na abin da ya faru ga 'ya'yansa sai yake cewa inil hukumu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun duba duk annabawan nan haka nan shu'aib alaihi salam shi ma yake cewa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi dukkan dukkansu inda zamu mu ɗauko kowane manzo kalmar tawakkali tana tare da shi domin ibada ce sirri ne na ibada tsakanin bawa da mahaliccinsa da muka ce ita ɗin nan kalmar wato ainihin kariya ce daga fitinar shaiɗan ya samu galaba a ka in shaiɗan ya san ka dogara da Allah dogaro na haƙiƙa to wallahi ba yadda ya iya da kai amma in ya san kana raba kafa kana raba ƙafa tsakanin dogaro da Allah da dogaro da wani Allah to shaiɗan lalle zai sami masaɗaɗa zai sami mashiga ya yi maka illar da baka tsammani shi yasa Allah yake ba mu labari ya ce innahu hulai lahu sultanun alal na amanu wa ala rabbihim yatawakkalun lallai shi shaidan bai da iko bai da dama ga waɗannan da suka yi imani da Allah imani na gaskiya kuma waɗanda suke a bisa ubangijin suke dogaro Allah ya ba mu ikon Allah ya ba mu imani na gari tabbataccen imani mai ƙarfi ya ba mu tawakkali ga ubangijinmu har wa yau ‘yan uwa shi wannan tawakkalin yakan zama kariya daga azabar Allah kamar yadda Allah ya ba mu labari wato ainihin a cikin suratul mul kullum muna karantawa irin waɗannan ayoyi wanda za ga abin da suke ƙunshe da shi shine tauhidi har wa yau tawakkali yana wajabta ma mai shi samun aljannar ubangiji ka mutu da imani ka mutu da tawakkali ga Allah to Allah koyi alkawarin sa waɗannan masu tawakkalin da imani aljannarsa kamar yadda ya faɗi wallazina amanu wa amilus salihat lanubawwi annahun min aljannati gurafan Ta min tatal al-anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin aiki na farko aiki kenan allazina sabaru akwai magana haƙuri ana buƙatar juriya da naci da haƙuri wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ya ba mu tawakkali yan uwa ibn al-qayyim da yazo yana tafsiri da sharhin ayoyin nan na tawakkali da hadisai da suke bayani kan tawakkali sai yake cewa kai tawakkali shine fa asali da tushe na dukkan wani mukamomi da bawa kan samu shine ginshiki na imani shine ginshiki na ihsani domin dama matakan musulunci imani ihsan su ne matakan musulunci to dukka shi tawakkalin shi ke samar da su da ma dukkan ayyuka na musulunci wanda ya dogara da Allah to za ka ga Allah yana aiki don Allah yana yin komansa don Allah yana nema wurin Allah ya dogara da mai akwai mai shi wanda ke bayarwa babu gori ya ce har wa yau wani matsayi ne mai girma wato dangane da mutum imaninsa kamar yadda ainihin jiki yake da kai in aka ce ga gagga jiki ba kai wannan jikin babu shi to haka im wato tawakkali yake dangane da bawa wato musulmi mumini Allah ka ba mu tawakkali ya bayan Allah mu sani shi wannan tawakkali yana ba da hutun zuciya rahatul bad duk abin da ke damun al'umma su ruɗe su gigice su ta fama da hawan jini da rashin bacci yawanci rashin tawakkali ne mutum ya sanya fureja a kwakwalwar shi ya sanya ma kan shi damuwa abin da ya fi ka ba za ka iya ba sai da taimakon Allah ka ce kai ka ji ka gani sai ka yi ko kuwa abin da ya kuce maka babu za ka samu ba don haka Allah ya kaddara ka sanya damuwa to in kana da tawakkali ga Allah sai ka sami hutun zuciya wasu kirarin filhal ka sami wato istiƙirari tabbata da natsuwa kenan sannan wa daf'u kaidil ashrar tawakkali yana zama sababin tunkuɗe sharrin masu shari yau muna fama da su ta cikin gida da waje ko ina in mun dogara da Allah Allah zai tunkuɗe mana sharrin su in mun bar Allah mun dogara da wayanmu da dabarunmu to kuwa Allah zai ban mu da su sun fi mu wayan sun fi mu yawa sun fi mu tattali ba yadda muka iya da su shi yasa wa alallahi tawakkalna da Allah muka dogara kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil ya ƴan uwa tawakkali ga wani ba ga Allah ba zalunta kai ne kuma yaudarar kai ne domin dogaro ne da wanda ba zai iya maka ba har wa yau tambayar abin halitta tambayar mara shi ne ka ce za ka tambaye shi yau in ka tambayi fakiri ma abin da bai da shi to haka ka tambayi wanda bai da shi abubuwan da ba mai yin su sai Allah sada duk ka neme su wurin wani ba Allah ba kamar ka je ka nemi dubu goma ga wanda bai da dubu ɗaya tashi kaga ka nemi abin da babu shi yasa annabi ke cewa ka sani da duk al'ummar duniyan nan za su taru gaba ɗayansu a su amfanar da kai da wani abu wanda yake Allah bai kaddara maka shi ba ka same shi Allah bai rubuta maka shi ba wallahi ba za su iya ba kamar kuma da duk za su taru akan su cutar da kai da wani abin da Allah bai nufi cutar da kai da shi ba bai rubuta maka wannan abin ba annabi ya ce ba za su iya ba ba su isa su cutar da kai ba ba kuma su isa su amfanar da kai ba in ka ga amfani ya same ka daga Allah ne in ka ga wani abu na damuwa da cutuwa ya same ka sai da Allah ya kaddara maka shi da muna da fahimtar hadisin nan wanda hadisin Abdullahi dan Abbas ne wanda yaro yake karami annabi ke cusa mashi tauhidi da dogaro da Allah ya goya shi a jikin wato ainihin a jakinsa ya ɗauke yake gaya masa ya gulam wa'allimuka kalimatin daga ciki ya koyar da shi wannan tauhidin yau ba 'ya'yanka ƙanana ba manyan ma baka zauna ka koyar da su su san Allah su dogara da Allah ba ƙoƙari kake ka bar su su ɗauka wayansu da dabarar su shi zai ishe su shi zai fishe su faman da muke ta yanzu kenan wato ta ɓangaren tarbiyya yaro ƙarami karkace ya wannan bai fahimta ba ka gaya masa ya shiga ya zauna cikin zuciyarsa ya tashi da tauhidi ya tashi da imani ya tashi da tawakkali ga Allah in ya girma abin ya zama jinin jiki da an kawo mai wata aƙida ta banza da wani shirme tuni zai watsar domin tun yana ɗan ƙarami ya kwankwaɗi tauhidi ya sami tarbiya a gida shi yasa annabi ya koya mana yaro ɗan ƙarami ya zo zai ci abinci da shi ya saka hannun hagu annabi ya riƙe carab ya ce ya gulam san ka ambaci sunan Allah wa kul bi yaminika ka ci da damarka wa kul min ka kuma ka ci gaban ka. yaro karami an koya mai tarbiyya yau sai mu bar ƴaƴan mu yi tsammanin wani zai ba su tarbiyya ba mu ba saboda haka ku duba wannan hadisi annabi ya gaya ma abdullahi dan abbas ya sayar da Allah ya dogara da shi duk abin da Allah ya rubuta mai zai samai abin da kuma bai rubuta mai ba zai samu ba wani bai isa ya cutar da shi ba wannan shi ya kamata ya dasu cikin zukatanmu har wa yau ya ‘yan uwa duk lokacin da bawa ya waiwaya zuwa ga wani ba ga Allah ba ya rika jin wani ne zai mai wani abu ba Allah ba to wallahi ya kaskanta ya taɓe shi yasa annabi ya ce man ta'allaka shay'an wukila ilai duk wanda ya rataye wani abu yau ka rataye wani abu kana jin shi zai tsare ka yanda yanzu ake wannan ta da maganin bindiga maganin bom duk aje a yaudare ka ba za ka dogara da Allah ba kai askar na safe na maraice na kwanciya bacci shiga gida fita gida duk kai ta waɗannan su annabiyai ya tafi badar ya je uhudu ya je khanda ya je tabuka duk ba wani waɗannan shirmen abubuwan da ake ka mutane a yaudare ka a raba ka da ka a baka wani abu karate da shi ka dogara da shi Allah ya bakka da abin kuma abin da Allah ya rubuto maka ba zai fasa zuwa gare ka ba Allah ya kare mu ya ƴan uwa musulmi mu sani arziki na ubangiji yana nan ga Allah ne nashi ne saboda haka wurin shi zaka nema abin da Allah ya baka wallahi duk raunin ka sai ka samu Abin da bai baka ba na wani ne baka isa ka cafke shi ba baka isa ka same shi ba saboda haka arzikin nan da kuke gani abu ne rabon Allah ne yakan san ya shiga wanda ya so da mai masa da'a da mai fafajirce masa da mumini da kafiri shi yasa ba a auna san da Allah ke mabawa da wani abin duniya da ya ba shi. da haka ne da Allah bai ba fir'auna mulki ba da bai ba karuna dukiya ba da bai ba dek. saboda wannan tarkacen duniya ne ba da su ake tantance wannan bawan Allah ne waliyin Allah ba ba da duniya ba ana tantance su da imanin da Allah ya baka da biyayyarka ga Allah da koyinka da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana imani ya ƴan uwa musulmi mu sani lallai don mu tabbatar duk abin da in za mu koma mu dogaro ga Allah mu fahimci wannan kalmar to za mu same natsuwa sai mu al'akhzu bil asbab amma mu ɗauka cewa mu da mu da dogaro da wani shi zai fishe mu wannan ba daidai bane a wajen neman arzikinmu da wajen neman mu da wajen neman faɗi duk faɗi tashinmu mu koma ga Allah shi yasa Allah ya ce ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ba wata dabba ba wani abin ƙasa face arzikinsa yana wurin Allah Allah ke bayarwa mu koma mu dogara ga Allah ya ‘yan uwa shine zai bamu shine mai bayarwa shi yasa annabi ke cewa da za ku dogara da Allah hakikanin dogaro da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu zai waye gari cikin ba komai sai ya dawo ururinsa ya cika dam da abinci bai ajewa don gobe ba cewa kai tattali ba ba cewa ake karka aje ba amma ana so kullum ka zama dogaranka ga Allah kana da shi baka da shi Allah zai baka amma ka fahimci hadisin nan da kyau da nabi ya mana misali da tsuntsu dogaro na tsuntsu ya ce a cikin hadisin tagadu himasan wata ruhu bitana zai waye gari ciki ba komai amma ya tashi ya tafi fir ya tafi nema sai ya dawo cikin shi a koshe kaga in ya waye gari ba kwanciya yake cikin shi ƙasa ba a'a zai tashi ya kakkaɓe fikafikansa ya kuka ya godiya ga Allah irin tashi godiyar sannan ya tashi fir ya tafi nema kaga yadda suke neman na safe kinan na dare haka magariba ta yi ka rika ganin jemagu suna tashi da gidan sarki in suka tashi sun nufi wajen dam na wajen na wajen minjibir wasu kaɗa haka kowane kafin su kuma asuba sun gama samu abin da za su samu wannan haka Allah ya tsara haka sunna take haka tawakkali yake ba tawakuli ba yau wasu da dama cikin matasanmu sun kasa fahimtar tawakkali sai matashi ya ta kukan babu rurin babu ƙasa ba arziki ba waye amma yana nan ɗan wani ƙasar ya shigo ya tashi ya bi yana tawakkali ga Allah ya dogara ga Allah yana nema sai Allah ya bashi amma shi na nan zaune a zauna waccan kwana waccan wato wancan dandalin waccan majalisa ana zagin wanda Allah ya ba bisa hasada ba daidai bane kai ma ka tashi ka nema sai Allah ya baka Allah ya azurta ka har wa yau ya ‘yan uwa mu duba a ƙarƙashin wannan fahimtar yadda tawakkali yake baya kore dogaro wato bai kore nema in ka dogara da Allah sai ka je kuma kai abin da ya dace dan ka samu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa wato dogaro ga Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku duba bai bar abin da ake cima al'akhzu bil asbab ba ku duba lokacin da zai hijira daga makka zuwa madina ya dogara ga Allah amma sai da ya nemi mai nuna masa hanya farauniyar hanya ba hanya wacce kowa ya sani ba shi ya nuna masa hanyar da zai bi zuwa madina har wa yau duk da dogaransa ga Allah a wannan hijirar ya je ya shiga cikin kogo ba don wai tsoro ba a'a don ya nuna mana sunna Kai yi abin da ya dace suka yi wani kwanaki da babban abokinsa abubakar siddiq wannan yana nuna maka bayan dogaro kuma sai kai abin da za ka yi har kafirai suka zo suka yi ta yama ɗin su da yawon su ba su gan su ba dan annabi ya dogara da Allah kuma ya yi abin da ya kamata yi wanda shi ne zai koya maka yadda ma'anar dogaro ga Allah take ka dubi wannan ghazwatu khandak yadda take mai tsanani an taho za a yi ma madina rubdugu amma annabi ya ce ya za mu yi salmanul farisi ya tashi ya ce ya rasulallah mu dai da a can garinmu in haka ta faru ba dala muke yi handan muke mu gina rami mu yi ainihin yadda za mu kewaye garinmu annabi duk da yadda madina take da duwatsu da ba irin garin kano ba duk da haka ya karbi shawarar suka fita suka je suka ta haka rami suna fasa dutse har aka sarar da dutsen da ba wanda ya fasa shi sai manzo ba wanda ya iya fasa shi sai shi sallallahu alaihi wasallam ya mai duka ɗaya biyu uku sai ga shi ya fasa shi sallallahu alaihi wasallam duk wannan dogaro ne bai ce shi kinan mu kwanta a gidajenmu mu ta addu'a Allah zai kare mu eh Allah na iya haka amma dan a nuna mana sunnar ba haka take ba annabi ya dogara da Allah sannan suka je suka yi abin da za su yi Allah ya tabbatar da wannan abin da ya tabbatar masu nasara ya ƴan uwa dogaro da kuke gani ga Allah duk wanda ya dogara da Allah to Allah ya alkawarin zai kawo masa buɗi zai taimake shi zai kare shi Allah din zai isa masa shi yasa ku duba annabi Ibrahim alaihi salam dogaransa da Allah lokacin da Allah ya masa umarni ya ɗauki ɗansa ya kawo ka'aba ya zo ya aji makka makanun ghairu zar'in wuri ne da ba ruwa ba ciyayi ba komai duwatsu ne amma kai mai umarni ya zo ya aje shi ya bin umarnin Allah da abin da Allah ya ce ya biye dogara da Allah yaro ƙarami Ismail da mahaifiyarsa haka ya zo ya aje su wurin da ba abinci ba ruwa ba komai amma ya zo ya aje su don dogaransa da Allah ya san Allah ba zai bari ba tunda Allah ya ce yayi kuma sai gashi sababin hakan ne wannan yaro ƙarami annabi Ismail Allah ya mai da shi annabi karɓaɓɓe mai haƙuri mai juriya mai gaskiya mai cika alƙawari, mai kiyaye sallah mai umarnin iyalansa su yi sallah ya ‘yan uwa musulmi ba wannan ba ta sababin sama ruwan nan mai albarka wanda babu ruwa mai albarka duk duniya irinsa shine ruwan zamzam ta sababin juriya da tawakkalin annabi ibrahim da juriyar ɗansa ta sababin haka aka sami wannan ruwa saboda mai dogaro ga Allah ‘yan uwa. Duk wanda ya dogara da Allah, to Allah zai sama masa mafita zai kuma azurta shi ta inda baya tsammani. Annabin mu sallallahu alaihi wasallam duba da kyau lokacin da ainihin ya zama dukkan koyo da ya masa habbansa da yadda Allah ya ba shi mu'jizoji irin nasa amma ya gina su akan dogaro da Allah da kuma neman abin da ya dace a gare su shi yasa waccan kisa da muka kawo hijira annabi da ya zo ya shiga cikin kogo abubakar ya cika da tsoro lokacin da mushrikai suka zo har kan kogon suna neman su a bisa abin da aka yanke wanda ya zo da kan abubakar ko kan manzo sallallahu alaihi wasallam yana da raƙumi ɗari a daidai wannan lokacin abubakar ya cika da tsoro ba dan kansa ba a dan manzan Allah kada kafiran nan su ganshi, me ya ce ya tambaye gaya ma manzo me annabi ya ce mai ce ya ababakar ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma me zanan me zatanka mutane biyun da Allah ne na ukunsu da taimakonsa da kulawarsa da kariyarsa da kawo ɗaukinsa ku duba dan Allah dogaro da Allah sun yi abin da za su yi amma Allah ya taimake su kuma ya kare su yau muke bukatan wannan yan uwa a wannan kwanakin namu kwanaki ne da muke bukatar tsananin dogaro ga Allah da neman taimakon Allah da neman tayyo na Ubangiji domin me muna cikin yanayi mu musulmi mu 'yan ƙasan nan gaba ɗaya har ma kafiran cikin yanayi na rashin daɗi muke bukatar canji domin shugabanci ba karamin al'amari ba ne idan manzo zai wa fati ba a kai shi ba sai da aka tabbatar da shugabanci to ina ga al'umma ta zauna yanayin da take bukata shugabanci na musamman saboda haka ya Allah muna dogaro ga kai yadda Allah yake ba mu labari in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in Allah ya taimake ku ba wanda ya isa ya rinjaye ku yasa a kullo da wancan fitina sai ka ga Allah ya kare a kullo da wancan kulle kulle Allah ya tarwatsa a kullo da wancan to in Allah ya taimake mu ba wanda ya saya ya abin da yake so ya yi haka nan mu sani fa wa in fa man zal ladhi yansurukum min ba'd in kuka kibin Allah kuka kiyin daidai kuka dogara da wani ba shi din ba Allah ya tabar da ku duk wanda kuke jin zai kare ku ba zai karan ba wallahi shi yasa muke daddada mu kanmu wa alallahi falyatawakkalul mu'minun da Allah muminai suke dogaro Allah ka samu cikin muminai Allah ka samu cikin masu dogaro da Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah Allah in ya isan masa Allah ka isan mana da kai muka dogara da kai muke neman taimako saboda haka ƙarshe muna addu'a ‘yan uwanmu da suka yi hasarar dukiyarsu a wannan kasuwa makwabci wannan masallaci muna addu'a Allah ya maye musu da abin da suka rasa Allah ya maye musu da abin da suka rasa Allah ya sa ya zama kafara a gare su muna kira ga gwamnatocinmu su yi ta ƙoƙari na ƙoƙarin kare dukiyar al'umma da jininsu dare da rana da kiyaye kasuninmu da faruwar irin wannan abubuwa faruwar gobara in ta farin a kasa kashe ta wannan nauyi ne na hukumomi lallai su daɗe kiyayewa Allah ya taimake su Allah ya kare al'ummar al'ummarmu yanayi da muke fuskanta na zaɓe muna roƙon Allah ka ba mu Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka sa a yi zaɓe lafiya Allah ka sa a yi zaɓe lafiya Allah ka ba mu shugabanni masu imani Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al muwahhidin Allahumma zalzil al arda tahta qadam yahudi wan nasara wa shu'in wa man bay'ahum wa salamahum wa sara ala nahjihim bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma aminna fi awtanina wa asli أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم اعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك ارحم الراحمين اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا لنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر صلى الله لمن حمده أنا لك الحمد حمدا كثيرا الله أكبر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 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان ربنا سبحان سبحان سبحان سبحان الله لمن حمده ربنا لك الحمد الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر